da mutum a yanzu baya amfani da wani app a shafinsa na Facebook tana yiwa ya taba amfani da wani app ɗin a can baya, kuma tana yiwa har yanzu wannan app ɗin yana nan makale a cikin manhajar Facebook ta mutum yana tattara bayanai game da shi ba tare da ya sani ba. Idan har ana son a cire duk wani app daga shafin Facebook na mutum, to babu damuwa akwai hanyar yin haka. Da farko akwai buƙatar a buɗe shafin Facebook ɗin a kan kwamfuta, sannan sai mutum ya duba gefen hagu inda aka rubuta apps, sai a kai mouse wato manuniyar kwamfuta jikin inda aka rubuta apps ɗin nan, to nan mutum zai ga a gaba da shi an rubuta kalmar mo ko ƙarin bayani, sannan sai a matsa wannan kalma ta mo. To, daga nan sai mutum ya matsa inda aka rubuta settings. a can saman shafin da ya buɗe masa domin ya nuna wa mutum dukkan jerin apps da suke cikin shafin mutum na Facebook. Idan ana son kawar da duk wani app da mutum ya gani cikin wannan jeri ɗin, to sai ya kai manuniyar kwamfuta ko mouse ɗin nan zuwa kan sunan wannan app sai a matsa aninin da zai fito da harafin X a jiki. To daga nan za ka ga wani ɗan akwati ya fito yana tambayar ka ko za ka cire wannan app ne sai ka matsa inda aka rubuta kalmar remove wato a cire shi kenan ka yi bankwana kenan da wannan app. To da zarar an cire wannan app dai shafin mutum na Facebook zai daina tura ma wannan app ɗin duk wani sabon bayani na hoton da mutum ya canja ko abokin da yawa magana ko wata 'yar budurwa ko kuma saurayin da aka yi chatting da su da kuma hotunan da kuka yi musanya. To sai dai kuma kada a manta da cewa wannan app ɗin har ya zuwa wani lokaci yana ɗauke da bayanan da ya tattara daga shafin mutum a can baya kafin a cire shi. To idan har ana son app ɗin ya goge waɗannan bayanai da ya tattara a can baya ɗin, to tilas ne sai an tuntuɓi kamfani ko kuma mutumin da ya ƙera wannan app ɗin. Jama'a a yi hattara. a tabbatar cewa ana da buƙatar wani app sosai kafin a sanya shi a shafin Facebook, kuma ko za a sanya a riƙa nazarin irin bayanan da wannan app ɗin ke tattarawa daga shafin ka kafin ka sanya shi. Wataƙila in an fahimci irin sirrin mutum da irin waɗannan apps suke tattarawa za a sake tunani kafin a sanya su. A kashinmu na gaba. za mu faɗa muku yadda mutum zai iya sanya wani abu kan shafinsa na Facebook daga Twitter ko kuma ya sanya wani abu daga Facebook zuwa Twitter idan dai yana da su duka guda biyu ba tare da sai ya buɗe su dukkan su a lokaci guda ya sanya ko ya rubuta abin da yake so daban-daban ba.